wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada waccan ma ita ma hada-hada kowa hada-hada har kai ma na yin hada-hada a gida a gida a gidan hada-hada kai kai na maka idan eh, shiga ciki ne kai sako aikin ne zo hada-hada eh. a gidan hada-hada hada-hada a gidan hada-hada ciyaman hada-hada na za ka kai a tsakiyar ranar nan za ka za ka abin amma ai ciyaman ka san me nake a cikin gidan nan Allah aiki aikin ne yanzu ma da yawo tashi ta aiki ne likita a tsakiyar ranar nan to likita ba ta nan likitar likita ta ba likita ba ta nan ta je ƙauyen su na su ɗazan da mata ne a asibitin su da suke aiki ba ko ma so ce ba ta nan kaje ta je kauyen ta gama je dai yankin eh. a gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada kowa hada-hada har kai ma na yin hada-hada a gida a gida a gidan hada-hada a gidan hada idan hada-hada hada-hada zo nan ne. na tambaya yala ne jin kai hotel hotel yana kwana da shi kai iska ne a no iska ce a ina magana hotel da yana kwanta da shi ni ma bako ne zuwa ne inda zan sa hakar gari na kafin rana ya tsaya okay kai ma bako ne ah <laughs> thank tun da bako ne kai kuma ga bako sai a ta kai mu je mu samu hotel mu kwata mu gashi idan Allah kai mu gobe sai kwa ka mu gibe shi dawa da ke mana kai ka je ka yanka mun kai a ah, no bi yanka kai magana da shi na nai ok to ba matsala mu je a gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada kowa hada-hada har kai ma na yin hada-hada a gida a gida a gidan hada-hada a gidan hada-hada ba shi. Abba ta rani. A haba da an Ita yini da ita muka da dare muna son shi. Kai dan Allah. Dama ganin ido ta yi na sabon shiga ce shi yasa. Amma ta kwana ku ya zama da shi. Na yadda duniya da kai ka ga mutum ba karen da babara Ka ce ta dau sai. Ai duk da kika ga bai faɗi magana ba to bai samu dama ba ne. Ka ce ka ɗora ta ɗar mutumi na. Ai ta ba sai ta hanya, an ta sai ta hanyar nan sai ta gagar kowa a ana ga alama ci ba abokai na wani gida fi su abin yi ma ko da ci na saboda ci ba ya yi Ɗan kamar da abin da ya so ya ana ta ko ya shi ma kamar na ka na shi ni ko wannan ba ko da a kin san da bin da nake yi mata yarinyar nan nan da nan duk wani karatu da aka yi mata da shi ta ɗauka, ta ɗauka, kamar halayya to bin mu da tsari ya ma za a zo da kallon da isanci ta nuna yanzu ta kware ta zama shekiya jiya kwana mu kai a wajen muna san shi kuma mu mata ka fi sai mutum yana baka bai bai taɓa yin abu ba nan kuma eight don ba zan kira ta da biyu ba eight Allah ah, wallahi kuma a kwata magana yo su musu su musu kenan su mutu tuku tuku aka ce mun gudu ga ita zo gidan nan. duk akan da take da ta samu babu abin da babu da shi ah, ai duk a yadda ka gidan nan yana mai abin da ke duk a yadda kika zo daidai muke matsala ta zo ke ba ki taba zuwa da kawanci ki dinka zuwa da kawaye ki ana saba a haka ake ki mun sinacin dinka ba a wannan magana kawaye sun ka ce ba san hajiya ba na san shi amma ne dai iya abubuwan shi ba yana zuwa da kawaye don Allah ki kira wata ta ce ba na kwana ni bai ni din ba Hajjan ba aka ce cika da sai abincin gida. a A gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada kowa hada-hada har kai ma na yin hada-hada a gida a gida a gidan hada-hada a gidan hada-hada a gidan hada-hada hada-hada e, a gidan hada-hada hada-hada a gidan hada-hada hada-hada hada-hada a gidan hada-hada a nan ne za ka ga masu gargada a gidan hada-hada a nan ne za ka ga injila-jila ya bari zo don kwani ya bari ya ji ka ana ji ka ana ji ka who are you me ya eh, yes me taimaka ba ko me taimaka me taimako ok kana ko bari eh na sani taimako yawa me eh, taimako ka san mun ya za ka je ka je yawa ah, ya suna na sa karai me taimaka ba ko ok eh. sakire na kana kana taimako me taimaka ba ok dama muna bukatar taimako kare ko na sani yayi ko da na zo na gari gwana mu gwana to gwana aburi meshai to eh na gwana aburi gongoni a sai ka ci almajiri na gwana aburi guri kuma yanzu haka hakurin masu bola gwana na gwana ya shi na Allah da ni dake. to to kwantar da hankali okay tunda na zo zan taimaka maka okay akwai wani gida gidan hada-hada gida hada-hada yawwa dan haka zan kai ka gidan hada-hada kaga akwai yan mata akwai dakwalen kaji na mata. To ga akwai kaza? Eh, ah, mata ba, kaji kaza. Kayan marmari. Eh, kaji akwai kayan marmari. Eh, thank you very much. Yawwa. Wa. Ah, eh yan mata. Sannan akwai berebi. Akwai gurgu. Akwai ustaz. Ok shine gida a dada. Yawwa duka a ciki. Duka a ciki. Gida ne na shakatawa. Oh. Yawwa dan haka zan kai ka. Amma kana da kuɗi. I get money. I get money. Yawwa. saboda mai gidan alhajin gidan yana da masifa son okay no problem dan haka ka kwantar da hankalinka dan haka tunda akwai kuɗi ka ɗauko kuɗin ka bani zan kai ka baka kuɗi eh kici baka kuɗi ba eh ni baka kuɗi kwarar kuwa Allah shi ne mara ma Allah shi ne maka Allah ma ban ne ni ji ka kuɗi eh. wala ba ji ka kuɗi ba eh, eh yes Allah shi ne kai ma Allah kai kai ne ah, yes yes ya ka shi ne ah, ah, ka yes yes ka shi ne ka Allah gidan eh, <laughs> <laughs> kowa na hada-hada eh, wancan hada-hada wancan ma ita ma hada-hada kowa hada-hada har kai kai lafina a gidan hada-hada tabbas akwai mayu na kwandala a gidan hada-hada mata maza ne sun kwa gargada na ga yau gorin namijin yi ma wani mutum kama a gidan ya kai wai tsabar bala'i da masifa ina cikin kwanciya ta saboda tsabar tana tara sa wanda za ta yi nufima da ki ta zo ta taka na yi magana ta haukai na. wallahi sauran ka dan a fita da karyayya na rantsa da Allah akwai wallahi kada a fita da ita a tsoron ruwa ya kike yi a talakawa an taka kin ke kin ganki zubin itace oh. ba ki da mutunci Allah za ki ci ubanki a gidan nan Allah wallahi zan kuma ki gani ba ya ni da ita wallahi gyara mata zama zan yi hauka kuke ku mayar mun da gida kamar gidan mahaukata eh gida yana gida ina saukar baki kawai ba kuwa ba ta zama muku zo ku kuna nema ku mayar min da gida kamar gidan mawa to wai ciya ma tambaye ka a cikin gidan nan ni kaɗai ka tsana gaya mun wata yar iskan ce take ka maka kuɗin da nake ka maka a cikin wannan gidan da duk da aka tashi faɗa sai ka zakalkale ka zage ni a gaban su ba dole su rena ni ba ƙananan ƙwari yana gafara can nawa kike kawa kuɗin da kike kawa ma bai karshen wata wata kike kawo kuɗin amma za ki zo ki wani hakiki ce kina wani abin nan amma dai ina kawowa daina ba na son wannan rigima yanzu kun ga baki na zo da su kashi kun kuna neman eh baki na zo da su yanzu kai yanzu yanzu nan na shigo da baki gashi na ma kuke kudin kana gaban su gani ba ya lani da ta wallahi gyara mata zama zan yi ah kwada mata kai dai ciya ma ya ta nan masifa kwata ishi mutane wallahi cikin gidan ga sai baka kwada da sai mata sabar wallahi ina da ba hankali gyara mata zama ba hankali ke ke hakuri ba ku hmm. ya hakuri gidan haka yake da Allah kuma ku yi hakuri kun ga yanayin gidan amma na ga muku ba masu aure duk kansa a tace yake ke yanzu abin da za a ke mace ce zo ta nan zo zo ya ban gane ba a'a ya ta ga yadda na gaya maka mu ka'idar gidanmu kaga dakin mata can dakin maza na karama da ka da Allah ka daina mana barbara da Allah malmaya Dama na ga na ga maka ka ka'ida dakin mata ga dakin maza ta. To kana nufin kana nufin ba za a raba ku ba za a raba ku ba kenan? Kaga ka ya hakuri. A gidan kuma ake aya? A'a. Eh? Dakata da Allah. Dama ai sai da na ga maka nan gidan mu ba mu da mai aure ko ɗaya a gidan nan duk ba ka gan nan duk kawai. To daki a ina? Ka yi hakuri ka tana nan kai kana can amma lokacin ɗurin kati sai ka neme ni zan kai ko can makwanci na ne. wani wani irin bala'i ne wani wani irin masifa ne wannan eh amma Allah ya isa tsakanina da ku wallahi ku hana ni barci ah, eh ba fa zaman banza a cikin gida ba biya ne kuma daga ina

Eh? a ah, da dan na min kirji wallahi ce mun da fakai ne kada da kin kare gwamnati na daba ne daga kare Allah gwamnati na daba ne ah, a ga magana wallahi na zubar hukuma wallahi dan ma kai ne akan bai zaka dinga lallatsa min kirji me kake nufi bannan eh? a'a bannan ka fi karfi na sai ka biya ni kuɗi na tun daga lokacin da na shigo cikin gidan da nawa kake karuwa da ni ka zo ka ci wani in yi ce na in yiwa ce. zan haɗa ka da sakare ini da dai sakare ya ci nan sakara sakare a gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada kowa hada-hada har kai ma na yin hada-hada a gida a gida I give them my jaja. na yawo ina su magani rana rana ne yana dame ah yes magani rana ah yes wannan magani namu yana da shan yana da eh, shan kibarin da kyau da shan ne eh, na shiga cikin rana na yawo ina neman guri zaka ji dadin shi sosai eh, ina neman gida ne shine ina ina so sha magani gida eh gida da da shine ina so sha magani saboda rana gida gida da da da da ka sani gida me zaki a gida da da zai je gida da da an ce mai akwai akwai gurbaci abu ba mu da guri saboda yare na ku wannan ba ba kar ki zo mana gida da da in ki zo gida da da wallahi talla sai ku sa wuka wannan ni yanka ba sharp ya kan rago ne. yaro ba fice ba ba wani ne laka ce da Ka sani wani ka sani ce. Yaron bani ce. Yaro ba wa ba ka da ba. Shi ne ba ta ka gani ba ka da hali ba. Ke ni banza. ya. Ala shi ne ba. Jadi kami makan apa jalan lupa. Kiberi ba, napa sa kiberi kona, kiberi sama. Eta kile uloshi baja, shai shai, ala sini mura sota, ya beri tu, otali, go meet me, taka chipro banana. Uloshi, ala sini mura sota. Uloshi, ala sini mura sota. Don't come back here. No. Baja de, come on, the quality. Ala sini mura sota. Uloshi. ka zo gida da hada ka gani sai mun sa wuka min yanka wannan wuya na wancan hada hada wancan ma ita ma hada hada kowa hada hada har kai ma na yin hada hada a gida a gida a gidan hada hada a gidan hada hada a gidan hada eh, hada hada hada a gidan hada hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada kowa hada-hada har kai ma na yin hada-hada a gida a gida a gidan hada-hada a gidan hada-hada a gidan hada-hada hada-hada to yanzu ne yanzu kai amma da Allah ya sa doya tana nan yarinya da kin ciro ya daga jikin goshi to Allah ya kawo kasuwa ta kai to ba dama doya nake so da da Allah ne ya kamar da nake miki kina da waya ban da waya kina ji yanzu abin da nake so da ke amma in za a same ki ina da Allah ba babu inda ake samu da waya ta ki da waya wai samu wani abu da ban shaɗi ba saboda kin gane ne tambayar da nake kina iskanci iskanci kuma Allah ya isa tsakani na da kai ban yafe ba. A ah, ban gane Allah ya isa ba na shan shashan tun banza. Wani irin Allah ya isa tsakani na ke ba na son tawili da gutun muna birci. Idan na tambaye ki kina iskanci kuma wani abu da ai tambaya ne sai ki bani ansa eh. Saboda kin yi kallon ban gidana. Wallahi yanzu na sunkuce ki yanzu muka yi Abuja nan nake gaya miki. kin gana masu gana masu wallahi sai mun ciko kuma a jirgi za mu tafi a jirgi za mu dawo saboda haka ne abin da nake son ba ki ba ni haɗin kai gori ya hau yadda kike aiki sai ta cikin nan duk wasu sobobi na gaba ki da irin kalan ki suke saboda haka yarinya ki zo ku ba da haɗin kai mu ci arzikin juna ko ba haka ba ne ni da zan tura ki a turban siyasa a turban arziki zan tura ki ki samu ki samu ki samu ni ba in samu saboda abin da zai ke dawo na alheri ko ba ga da saboda haka ni dai abin da ke so yanzu da za a yi Malla ya isa tsakanina da kaifin ban yi hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada gidan hada-hada kowa ya da Safatina Production ke gabatar da sabon shiri mai suna. Ko soyayya kika shiga ne? Aisha! Mama! Malama ya suna. Sunana Aisha. Ga ta can ta zo, ga Aisha can. Bari na je ka ga ta can ta zo wannan. A'a, bari ka gane. Ban ga kowa ba a nan.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 me matsalar ka da ni ne kin ga wani abun mu cikin rukun asiri ki bai san halin da ake ciki ba so ke takin tona mana asiri ya san abu ki kiyaye ranar da raina zai baci ba na son ki ga fushi na kin san cewa kamis bai dace da ke saboda ke mutuniyar banza ce karamar karuwa ina zaki je ni ba a raina ni kuma ba na raina mutum Kai ne? Mahaifin Ramlas? Babu ke babu. Na shiga uku. Don Allah abba ka bani. Ina son Jabir wallahi kar ka hana ni Jabir. A gidan hada-hada kowa da hada-hada. Ita ma hada-hada. Kowa hada-hada har kai ma na yin hada-hada. A gida, a gida. gidan hada-hada a gidan hada-hada a gidan hada-hada hada-hada a gidan hada-hada hada-hada a gidan hada-hada hada-hada hada-hada a gidan hada jila a gidan adada, tabbas akwai mayu na kundala a gidan adada, mata maza ne sun bi gargada a gidan adada a gidan adada a gidan hada-hada a gidan adada a gidan adada. ita ne yanzu kai amma da Allah ya sa doya tana nan yarinya da kin ciro ya daga jikin goshi to Allah ya kawo kasuwa ta kai to ba dama doya ke so da da Allah ne yanzu tambaye da nake miki kina da waya ba ni da waya kina ji za abin da nake so da ke kamar in za a same ki ina da a da same ba ku inda ake samu da waya ta ki da waya wai cuci amma wani abu saboda kin gane ne tambayar da nake kira iskanci iskanci kuma Allah isa tsakani na da kai ban yafe ba a ban gane Allah ya isa ba na shan shashan tun wani irin Allah ya isa tsakani na ke ba na son tawili da gutun munafurci idan na tambaye ki kina iskanci kuma wani abu ai tambaya ne sai ki bani ansa eh, eh. saboda kin yi kallon ban gida na. wallahi yanzu na sukuce ki yanzu muka yi abujan nan nake gaya miki ga gana masu gana masu wallahi sai mun ciko kuma a jirgi za mu a za mu dawo saboda haka ne abin da nake so ba ki ba ni haɗin kai gori hau yadda kike ɗan isa tafiyar wasu na gaba irin kalan sun saboda haka yarinya ki zo ku ba da kai mu ci arzikin juna ko ba haka ba ne ni da zan ki a turban a turban arziki zan ki eh? in samu in samu in samu ni ma in samu saboda abu da zai ke dawo na alheri ko ba ga bane saboda haka ni dai abin da nake so yanzu da za a yi Malla ya isa tsakanina da kai ban yi. Hada-hada, kowa na hada-hada. Wancan hada-hada, waccan ma ita ma hada-hada. Kowa hada-hada, har kai ma na yin hada-hada. gida a gida a gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada kowa hada-hada har kai ma na yin hada-hada a gida a gida a gidan hada-hada a gidan hada hada-hada a gidan hada-hada hada-hada a gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada ah, Allah mun goge ma wani. Ɗan yarbawa ina eh, eh. Yarbawa. mun yi yawo mun geji na yi yawo na yi yawo na geji kasuwa ba kasuwa eh, magani wannan na doka na yi yawo na yi yawo ba kasuwa wala tala shine na ce za mu zo gurin ka ka taimake si ka ba dari biyu aro dari biyu ni ma na zama na bana ka wadacin mu karo ta makance ina na ga wannan dari biyu ni ma kasuwa yanzu ba daɗi dari biyu wannan ba za ki ba ki ba ni kai kin kai na ni ma na da ni ma sai a hankali kasuwa ba daɗi dan ni kai guda ka su. ba kasuwa wani to kisa yanzu wannan ma ba shi ne da ciwo sai na gama kasuwa sai ya ba na sai kudi mai yawa ba da ribiyu ne fa na sai ka ce ba gani ka ba yaro to ke ma yake san halin da ake ciki yanzu fara kare ka kike ciki kai tallaki kike sabo ba kuma dan na ce miki ba da shayi ba abin mamaki ba ne ka ba da ribiyu babu ke baki ma san me yake faruwa ba eh. yau na tashi da sassafe na ji ana gulma a cikin gida an ce wai dan yarbawa ya miki ciki eh dan yarbawa ya yi mini ciki haka ka faɗa eh, duwala duwala na bi kake bata mini bi duwala duwala na bi dari biyu ne ciki na yunwa ba si duwala ka bani dari biyu ni yanzu ban da dari biyu ni da dauka ɗauka baki saboda haka ni kyau kyale ni yanzu Allah ba mu sa kawai Allah ba mu sa ni ban da dari biyu da zan baki yanzu baki bani da ribi ba ka zo kina gaya mini maganan banza wannan Allah ka tafi ke ba ki tafi dodo kawai yana tafiya aka aka ke ko kun ya ba ki alci eh, ba ya saka ce tuku ba eh saka ce tuku ba tsire eh sheki ba da a gidan wallahi sai kin gaya wa ba ya saka ce tuku ba wai wai na da baki kana ga ku ba kana saka ce tuku gidan hada-hada kowa hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada kowa hada-hada har kai ma na yin hada-hada a gida a gida a gidan hada-hada a gidan hada-hada a gidan hada-hada eh, hada-hada a gidan hada-hada Alaikum salam. Eh, da Allah okay ai <laughs> eh, bai sai shi ba ah, na ce bai sai shi eh, ni ma na tafiya akwai wani gida da yana gida gida da hada ka sai shi a'a ni ban san gidan hada hada ba ni dai ina tambayar ka a yaron kuna soyayya da shi sosai da sosai yanzu ya tafi kuma ba su inda yake ba shi ne na fito neman shi eh madam adeko ta na da temba. mana na ji ka ce baby kan kuma ka ce soyayya mana yaro ka ne da kai a cikin shi ko kuma kuna yin soyayya baby na ce maka soyayya muke yi da shi sosai yana so na ina sai shi shekara su goma sha bakwai wannan kirmi yaro bai gaji ba a gidan hada-hada a nan ne za ka ga masu gargada a gidan hada-hada a nan ne na ce bege shi ba a gidan hada-hada tabbas akwai mahayu so so kemete ka kana soyayya da yaro karim kala shiri na kai mata yaɗa hajiya ina tafiya na ɗauce ta shi ne ce to na ga ba wanda zan kawo wata sai na ta dace a kawo ta eh wallahi ka kuma taimaka kuma ka ganta ba ne wallahi ka ganta san ko waƙin wanda ya sa dan mata kina shan shisha ne a'a irin ɗan zamanin da yan mata suke kiga ana tiktok ana shisha ana shan shisha ana dan abubuwan da ba a rasa ba a'a wallahi ba na yi wannan ba kuma ce ka ce wannan da sai an bi ta a hankali a hankali za a gano inda ta dosa kenan ko a hankali ba a samu da jan uban ka ke gaya maka ka kaya wa zai yi da wani sanar shi ko sanar shi yanayin ta tana damuwa a jikin ta ta ce to kawo maka kawo ta saboda za ka taimake ta shi ya sa to amma wannan hajiya a sa ta dai a harkar inda ah, kina karatu eh, kina yi mm. Allah ki ce muka ɗora da namu tafiyar za ta yi daidai eh kin yi shiru 'yan mata ba kya magana in ga zan wannan dan hajiya dama gunshi gunshi na ce zan kawo ki gashi na kawo ki wannan zai taimake ki duk abin da kike so wannan zai maki. shine ai shi yasa ni ga ai yara ta na kawo miki to yanzu kanka damu taimako kai kuma Allah zai baka lada ko ba haka ba kuma zan taimake ta yanzu abu dai mu gida za mu tafi da ita kaga mu fara dora ta a karatun shisha shisha a sha shisha a sha ai mankas sauran karatu mu dora inda mu ba a bidiyo a dora tiktok a'a ke za mu yi tiktok da ke kin gane tiktok to yanzu dai me na kuka kuma me na fashewa da kuka kaga kuma kuka take Allah ki a hankula wannan dan hajiya ne zai kai ki gida ba ba abin da ba ki samu sai hawa ne ba na son ganin yan karama ma tana kuka ai abin ta su ai ne da karinka ne a hanya dole sai ka tafi. ta zama baby kai mu tafi gida ta zama baby ta zama baby baby baby mu je kai dan hajiya eh mu je kowa na da hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada kowa hada-hada har kai ma na yin hada-hada a gida a gida a gidan hada-hada a gidan hada-hada a gidan hada-hada hada-hada eh, a gidan hada-hada hada-hada a gidan hada-hada hada hada hada hada yau bai samu shawo baki tambaye ni sirrin da aka riga da gidan nan ba da wancan ma wayo baba na sana sai na bar gari wani aka fita inda ya ji na Allah Allah ban da kowa kana ji da ni na ce ina ai gwanar koma da gidan haka kun da can na rana akan me ai kuma mu jajirtacciya ta ce ai ba wannan magan ta ce mu da ɗaya gidan koma ce ka ana mu sararawa to ai saboda inda ku da ni in ba mu kuma babu shine ba zan iya rayuwa ba eh, wani sabon kaya nake gani ni ce ya labari ne ai wanda ne yake ce ai fine fine fine fine san kuwa to mun ai sirrin rayuwa da kake da shi magana Tana magana ai wannan ne kike daga rediyo wallahi haka yake yanzu ban san dalilin sa na kin magana ko shi ma kayan ya gano yana so ina so shine ban gane ba ko. Na kai ka sai dai ba wanda ke da abun faɗi ba yake da sa. To yanzu ya kamata to shi za fara ko da kike za fara. Ya kamata ki tambaye ta sirrin wani abu da ya hana ta har ta baga wani yayi. Ni gani ki ba. Ni da gaggawa amma dai me ya faru? buɗe baki ci magana sosai na gidan kowa ka zo gidan kowa da kowa kowa yana zuwa gidan ta kowa da kaji ko da haka ya hana buɗe buƙatar a wata kuta ta ne da kuta sai haka suke da su da da kowa su ah. goya wa to me ya rage miki da ya Ni dai akwai kayan ɗaki. Aiki na ki yana neman sannan. In dai akwai kayan ɗaki ba ni da wata matsala. Eh. To yanzu kai ba wani abu da kula a kai. gida ne gidan kowa da kowa, kowa zuwa ki. Ne ce da yanzu kowa da ta faɗa haka, da ya bayyana tun da za mu gano inda mata ke abun ma ne shiga za ta faɗa da kai ta dai masa ba mun ba haukanta ba da zarar mun haukanta za mu ji sirrin komai bismillah wasu an tuma wasu mun shiga ciki bismillah ai wani ka da shi shan dan sha kola ne ki sha ki sha ki sha ba abin da aka sa masa ka aka mata da ta zaki zaki ji ya ni dai ina so bani kayan sai ya komai akwai eh, za a baki bari dai ina zuwa ina kai da mutum daga magani sannan wani bacci kike ji duk da duk ba su na ki ba su mai ban tare da yake sha magani ki sha dan ki ji daɗi ki sha ba ta shi sa tuta ba ta shi sa tuta ba ta wannan na kula ni zai sha

sauran karatu ka ci gaba da biya mata ka dora ta a hanyar ka dora ta a layi kar ta karkace kar ka bari ta karkace yau wa bishiyar sauran karatu ji sauran bayani yau ba gyara mata gadon nan in da ta kuma ta yi wanka da kayan ta ta yi tabi hmm, ba musamman wani abu ne suka haɗu su rufe ci Allah tas

Ina yi ga. Ina yi ga. Akwai ɗaukar wasu kin inda sun yi kawo auna. Allah. Ke biyo zuwa. Akwai ta wasu. A'a to wani a cikin. Na da hada mata maza ne sun bi gargada. A gidan hada-hada. A gidan hada-hada. A gidan hada-hada. A gidan hada-hada. how are you? Yeah, how are you? Okay, bákan ti kúrò sí. Okay, Ah, Lábíà. Lábíà dé lábíà. Àtàlà múlá tó bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kídẹ́rì ǹjẹ́ náà ìbéṣi. Ǹjẹ́ náà àkọ́ta ìbéṣi. Eh to. Gidan hada-hada. Ah, gidan hada-hada tabbas. Ai ni ma ai a gidan nake. Akwai wani mutum da mu a duk da shi. kai ma Allah kai ka dine ka yes yes ya ka sine ka yes yes har kai ma na yin hada agida a gidan hada an zai kwana gidan gida ka da ba ba gidan yi da shi yi amma wani hanzari ba gudu ba mai gidan nan lashemoni ne yana son kuɗi sosai idan ka ba shi kuɗi ba ka da kes da za ka zauna a kai ko ka gane kuma gidan ƴaƴan marasa mutunci ne a cikin gida. duk wanda ya nuna maka yatsa Allah sa. ka gane ko ka san ni dan hada koko da giya eh ni bana bar ta ni inda sauri yake ana zaman lafiya ni bana zama a wata wata. amma da za a yi hau hawan jini wannan wajen zan daure ko yayi ne kun ka samu kuɗi ka ba mai gida amma yan eh, gida mutane da suke cikin gida kun ba su raga baka ba kar kai wasa ka je kai ba kuje ka ne cikakke nan ba ɗaya ba a gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada a gidan hada-hada kowa ya hada-hada Sabatina Film Production ke gabatar da sabon shirin mai suna. Ranki a lafiya? Ko soyayya kika shiga ne? Aisha. mama. Malama ya sun Sunana Aisha. Ga ta ga Aisha can. Bari na je ka ga ga ta can ta zo wallahi. Ban kowa ba. bari ka kowa Tina Aisha, kwanciyata Aisha, sitira Aisha. Ka fara tabuwa akan soyayya ina Aisha take.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 ba a raina ni kuma ba na raina mutum kai ne mahaifin ba babu ke babu na shiga uku don allah abba ka bani ina son jabir wallahi kar ka hana ni jabir a gidan hada-hada hada hada hada ma ita ma hada hada kowa hada hada har kai ma na yin hada hada a gida a gida a gidan hada hada a gidan hada hada a gidan hada eh, hada hada hada a gidan hada hada hada hada a gidan hada hada hada hada gada da mata maza ne sun bugar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 mama. Malama ya sunan ki? Sunana Aisha. Ga ta can ta zo, ga Aisha can. Bari na je ka ga ga ta can ta zo ah, wallahi. Ba kowa ba. A'a, bari ka ga nan. Ba kowa ba a nan. Tina Aisha, kwanciya ta Aisha, sitira ta Aisha. Ka fara tabuwa akan soyayya ina Aisha take.